muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna. kamar da yadda aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan taɓa abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishaɗi da dai sauransu za mu kammala maudu'in makon da ya gabata inda muka fara magana a kan unguwar mandawari da ke jihar kano masu saurare muna tafi da karin bayani. A cikin shirin namu na yau za mu koma wajen wakilin sashen Hausa inda ya gayyato mana bako masanin tarihin angon mandawari domin tattaunawa akan wannan batu. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. jama'a za mu koma filin tarihin mu a jihar kano inda wakilin sashen hausa mahmud ibrahim ya gayyato mana bako wato Ibrahim Muhammad Mandawari, mai anguwan Mandawari da ya fara kama da tarihin anguwa ko yankin Mandawari a jihar Kano. Eh, wancan bangare da aka yanke muku har yanzu yana karkashin kulawar eh, kasarka ko kuma a an hada shi da mm. wancan bangare yana wancan bangare shi mutanen ne suke jin basu jin gamsuwa waɗansu sun yi jikoki a can daga lokacin wasi zuwa yanzu wasu sun ma yi jikoki ma'ana sun haifi 'ya'ya mata kila mm. matan sun haihu a wasu gurare mm. ka gani amma har yanzu waɗansu 'yan uwansu suna nan ayi ginin a rushe ba ta shafi gidajen 'yan uwan ba nasu gidajen ko gidajen iyansu abin ya shafa aka zo aka yi wannan abu haka dai yanzu magana da muke yi in banda in ka ɗauke ko kuma in ka haɗa ma har masu ɗafa ɗin nan da ka kira su masu ɗafa mm. suna can wani guri amma dole sai an ce su 'yan mandauri ne yanzu mutanen mandauri za su yi a mm. duk da an daɗe ba a yi census ba yanzu shekara wajen goma sha nema ma ake a tafi ashirin amma da an ce bana za a yi ko shekara mai zuwa iya zuwa yanzu a kiyasi watakila um, mutanen unguwar mandawar ta birnin kano hmm. nasina wato a rajista abinda nake da gidaje na kwana kusan guda 770 ne da wani abu to in ka ɗauki gida 770 da wani abu ko da mutum biyar biyar ka ba su a kiyasi kaga adadin mutanen za su kai wani adadi mai yawa wannan shine zai baka haske abin da satin da ni ba hukumar <laughs> ainihin abin da muke ba ce bana son faɗa tun da rediyo muke magana eh. ah, yanzu ana magana shekara shida ko bakwai ko biyar ka shiga wannan gida an kawo ne da aka ji ibrahim mandauri ya zama mai anguwa mai anguwar mandauri kuma Eh, waɗanda suka san ibrahim mandaur a screen wato a gidan akwatin talabijin suke cewa a ah, mai kai shi unguwanci ne ne ne <laughs> ah, eh, eh, wasu kuma suke cewa a ah, to zai zamanantar akwai yiwu zai zamanantar da sha'anin tafikar da mulki na unguwanci wasu kuma suke cewa a ai cin da mutum ne mai dama san sha'anin gargajiya ga ma'abuta sauraron da radio har wani suna ya kira wani program yake waiwaye da sauransu ina ake kalato kalamai da kalmoni. irin na na al'adu sai ke ai ba abin da bai sauya na dama shi dan gargajiya nan ne gargajiya wai suna suka fi gaskiya ne <laughs> to ba za a ce akwai mara gaskiya ɗari bisa ɗari ko mai gaskiya ɗari bisa ɗari amma dai abin da yake akwai shine Um, yadda ka faɗa shi ka san mulki na Allah ne shi yake ba da shi ga wanda ya so a san da ya so a inda ya so wani abu mun gaje shi tabbas an auna ni lokacin da shi babban yayana wanda ake hannunsa na girma to a lokacin na ake a banki saboda haka ne ta shiga na fita babban ɗansa Allah ya bashi to ashe ba zai yi shekaru irin nasa ba don shi yana. ya shekara arba'in da uku yana mai unguwar mandawari tun yana matashi bai daɗe da yin auren fari ba aka Allah ya bashi matsayin to sau da haka da aka zo ka san ah, komai na ubangiji ne ah, mun yi tunani iri-iri mu a gida to amma sai abubuwa da yawa suka shigo Wani suna cewa babban gidan ya kamata a biya waɗansu na shi ai ba shi da lokaci a bawa ɗaya daga cikin 'ya'yan wancan marigayi to haka haka haka dai dole kaga rashin fahimta zai shigo kuma shaidana ma za ta iya shigowa amma watakila abinda zai baka sha'awa ni kaina yake bani mamaki shine wallahi waɗanda suke ganin bai kamata ni na yi ba wani ne ya kamata na yi to su yanzu su suka fi bani haɗin kai fiye da kowa lokacin da aka yi naɗin kuma allah ya gani wallahi sai na shiga ɗaki na zubar da hawaye saboda ni ban san dalilin aunar da mutane suke min irin wannan ba ba gaskiya ban ɗauki hakan ba hmm. ban zaci mutane ta da su ta kai haka ba in ka ɗauko ainihin bidiyon da aka yi ka kalla ka ga commitment tun safa hadari kuma a fadar da ake naɗa ainihin hakimai a nan aka naɗa ne to duk wayannan kaga wani abu ne na ubangiji to kuma a yanzu din ni dai ba abin da zan ce da mutanen mandawari sai godiya saboda haɗin kan ya wuce duk yadda kake tsammani kuma alhamdulillah na fito da tsari tunda yadda ka faɗi population wato yawan al'umma a wancan lokaci lokacin da mahaifina da lokacin da yana da lokacin da ɗansa ya yi da ma lokacin da ma abun bai zo gidanmu ba yawan al'umma kana ma mutum nawa ne wallahi to amma ka kwatanta da yanzu to saboda haka shi yana da yake ya fara tun da kuruciya duk wanda ya kwanya tashi a mandawari na farko da ya san shi duk ya kuma san tarihi idan da iso da ido ya san shi ya san sunansa ya san tarihin gidansu Allah ya sare mu wannan to yanzu haka ba za ta yi ba saboda yawan al'ummar da kalubale to sai na duk mandawarin gida tara Allah ya taimake mu muna da yawwa to ai dole ka zama na tada abubuwa Allah ya taimake ni kowane lungu yana da suna a mandol yanzu kamar nan inda muke zaune da kai inda ainihin gidana yake kangon magajin malam ake cewa wata sarauta ce magajin malam da aka zauna shekaru ɗaruruwa to ake ce masu akwai kuma lungun shanu akwai 'yan takalma akwai lungun tumbururu akwai lungun bauchi haka lunguna daban-daban to wannan lungunan sai na fasali ne na zamantakewa da ba layuka ne masu faɗi ba za a ce da hausar gargajiya an fi cewa loko lokon kaza lokon kaza to alhamdulillah ni kuma dama na yi sa'a da zan ce na karanta public administration mm. to sai zama na cewa akwai abin da ke kira decentralization of authority mm. wato kamar yadda malamin da muke zaune yanzu mm. kotu na tura shi ya wakilci saboda matsalar ta shafi yankin lokonsa saboda haka sai na gididdiba ko kowane bangare akwai masu kullum man da tsaro akwai masu kullum man da raba abinci da ake sakawa mm. kuma daga lokacin da na zama din allah ya taimaka kuma ake samun gudunmawa mm. ta abinci daga dangote daga wataƙila saboda mu'amala da mutane an daɗe ana mu'amala eh, tun daga banki din nan gashi aka zo kuka kafa kaniwood nan da sauransu mm. wannan za a iya cewa takarawa kenan an samu mutane suna da kwarin gwiwa a kanka to haka din ne insha Allah Madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar Mahmud da mai unguwar Mandawari. Kowane bangare akwai masu kullum man da tsaro, akwai masu kullum man da raba abinci da ake sa kuma daga lokacin da na zama din Allah ya taimaka kuma ake samun gudunmawa ta abinci daga dangote daga wataƙila saboda mu'amala da mutane an daɗe ana mu'amala eh, tun daga banki din nan gashi aka zo kuka kafa kaliwood nan da sauransu wannan za a iya cewa kenan an samu mutane suna da ƙwarin gwiwa a kanka to haka din ne insha Allah ga gudunmawa da ku 'yan jarida kuka bayar <laughs> ban ban jarida ba amma alhamdulillah yan jarida saboda sha'awa da nake da ita na da alaka mai zurfi tsakanina da su kuma shekaru masu yawa na fara taka rediyo kano 1974 a keke a nan lokacin da take kusa da tashar ko a tashar kofa na sarawa to kaga wannan alaka gaskiya ta taimaka kamar ka samu ƙwarin gwiwa na jagorancin al'ummar mandauri saboda watakila abin da ka gani na karbuwa wanda ma baka zata ba ba iya cewa ba wani kalubale kenan eh to kalubale baya karewa <clears throat> a rayuwa musamman wasu lokuta za ka ga cewa kai ga abin da kake nufi wani ga abin da ya ɗauka misali akwai wanda abokin hira ta ne ma'ana muna zama a wuri mu zauna mai hira sai yake da matsala sai yake ganin wannan alaka ta isa ba sai ya zo gida ba bari ya bugo waya ya kawo min korafin wani abu to na ce idan yana bukatar ganin mai unguwa gidan mai unguwa zai zo ba waya zai mun ba to sai ji bai ji daɗi ba ga yadda muke da shi ime za yadda ake hula da iko ba to yan gwannan gun tattakin a tare tun kuna da jajayen samu yawwa to shi kuma sai yake ganin wannan eh. bari kawai ta waya ya gaya ni kuma na ce in yana so in fahimce shi kara ya kawo to ya zo ya kawo min kara to shine ka'ida eh. to irin wannan kalubalen ko kuma wani rigima da yake wajen shekara ashirin a mandawari kuma da ni a ciki da kuma na zama kawo nauyi allah ya kawo kaina to sai zama wannan rigimar dole sai dan yi sulhu to ga irin wannan kalubale ne <laughs> da shauran su eh. to da sauran mahukunta ya alaka take wasu kila musamman 'yan siyasa da kuma shi kansa gidan masarauta eh akwai kyakkyawar alaka idan mutum ya iya mu'amala da kowa don allah yadda zai zauna ah, allah yadda zai zauna lafiya da mutane shugabanni <clears throat> ainihin da kuke mu'amala zai zama na cewa abin da yake na tsari na ka'ida a lokacin da aka fara an baka abin da ake kira code of ethics wato kundi na sharuɗan ayyukan ka karanta to dole ka bi wannan in kana so ka zauna lafiya wani zai ga bari ta kan manya ya maka wani abu na sara ko suka wasu lokuta kuma da yawaye akwai wani abu da watakila masu sauraren rediyo na sun ba za su manta ba da aka ce an ga wani tsuntsu ya faɗi a unguwar mandawari an duba an ga laya an buɗe laya an ga sunan sarki da waya a ciki so da ka kaga wannan tsuntsun mu muka ta kici-kici yan sanda na ɗebo suka ainihin rike mun akwatin tsuntsun inda aka sa shi aka kai shi washe gari muka je na kai rahoto ga ainihin na gaba da ni aka tafi wajen wazirin kano da duk da tsuntsun ba <laughs> so mun sai mun ji abin da masarauta ta ce muka ba da aka farke lai aka nuna masarauta aka karanta aka gani shi ke na aka bada umar abin da ya kamata a yi aje a yanka shi kawai a haka abin ne to kaga wannan dai an yi kawun ya labarai sun yi ta dauka to irin wannan kuma lokacin da tsuntsun ya fado ba a jima da ainihin naɗa ni ba to kaga irin wannan idan mutum bai samu nutsuwa ba sai shiga kuma wani abu daban kware eh, kware eh, a unguwance menene za a iya cewa shine kalubalen ita unguwar mandawari da al'ummata to kalubale baya karewa kamar da na ce maka amma <clears throat> kamar yadda sauran ungoyi suke kowace eh, unguwannin cikin birnin kano muna da tsaro sai yanzu misali dan abin da ya addabi mutane a cikin lunguna fizge-fizgen waya nan haka da shauransu sai kasuwar mu da muke so hukuma ta bata kulawa ina wani tsohuwar kasuwa ce amma yanzu a gefen titi suke baje kayayyaki to ya zama an bata kulawa na musamman saboda tarihi da kuma cewa ita unguwa ce wadda take wannan kasuwa ba rana ɗaya ta zo ba da ɗaɗɗiyar kasuwa ce bai kamata a ce a bata ba to irin wannan 'yan kalubalen sai kuma gudanar ruwa misali ruwan da ita so dan daga tal'udu ta mandauri ke tahowa ya wuce duk lokacin da aka ce an yi ruwan sama ba ainihin za ka ga babu sukuni babu <clears throat> nutsuwa hasken ruwa ya janye wani abu da watakila eh, za a ce mandauta ta yi kaurin suna shine tun shekarun ba da ita cewa unguwa ce da ita da irin su yi sami nan da sauransu suna da yan daba da eh, wato yaran da suke za a ce kangararru ne ta kadirai haka um, ya lamarin yake yanzu musamman eh, yadda zamani ya zama kuma iyakacin kare wannan kalubale. Mm, to gaskiyar magana mandawari ba ta da 'yan daba a wancan lokaci tana da 'yan tauri. 'yan ah, tauri wanda suke kuma recommended mutane ne wanda masarauta ta san su ta san da su hasali ma kamar tarihi ya nuna da farko idan an kawo ƙasa hari ah, ta hausa yan tauri ne suke fara zuwa su fara karya ko har zuwa ga yakin mai tatsi ne kafin gwamnati ta shiga cikin abin yan tauri ne suka shiga suka yi abin da suka yi to amma <clears throat> daga baya yan daba sukan shigo to inda mandaure ta rashin sa'a tun daga gidan shatima abin da ya kai tal'udu mandaure sabon titi sunan gurin sau da abin da zai faru a kowane bangare sai a ce a mandaura a yi. yawa hagu da dama saboda mai saboda sunan titin mandaura sabon official officially sa titin muhammadu abdullahi wase amma wannan sunan kusan mutane sun turmushe shi ba a jinsa mandaura sabon titi to duk abin da ya faru ko a unguwar mandaura ko ba unguwar mandaura ba za a ce a mandaura ne wannan shine matsalar da muke fuskanta gaskiya eh Wadda muke kai da Madalla. Allah kalla kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu. Misalarar barkan da zuwa cikin zauren mu na yau da gobe bangaren mu na girke-girke. Yau muna tare da hajiya Halima Muhammad Muhammadu wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya. hajiya yau kuma me za mu girka sauraro assalamu alaikum barkanmu da yau za mu gabatar da farar miya nan miya ce tamu ta ƙasa Najeriya amma ta gefen kudancin Najeriya. Ja mu je zuwa me da me ake bukata idan za a yi wannan farar miya? Eh idan za a yi wannan farar miya uwar gida tana bukatan kayan ciki. Kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi saya ba wai duka kayan ciki bane. Shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare. kin fahimta mm. kaman tumbi da hanji eh akwai mai ban da sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai abu da inji yarba suke kiranta sai a yi nemi su yi kashi uku kenan su mm. za ka siya idan ka je siyan kayan cikin ka saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta yau idan ka je ma siya ka yi kokari akwai mai hasken akwai mai haske eh akwai biyu eh, mai haske akwai kuma mai duhu ka eh, kaura cewa mai duhun nan ka ka dauki mai hasken shin an ga ta farko an ce miyan nan farace eh farace to ana bukatan komai fari to kin ga anan kika sai kayan cikin ki to mai saurari tana iya bukatan kaza to inda hali inda hali idan babu hali kuma shi ma kifi danye akwai mai haske kin fahimce ne eh. in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske to ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza ko ta yi da kayan ciki to wata za ki ga duk ta haɗi eh ta yi mm. banda dai kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza yawwa sai kuma uwar gida tana bukatan um, stockfish na farin nan. Mm. uwar na bukatan crayfish uwar gida na bukatan barkono amma ba ja ba tana bukata akwai barkonu ko na gana nan dan mai dan dudu na mm. cikin ya shiga girki ya hada aka hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da da ja ko kuma akwai shi ainihin a attarugu yalo mm. tarugu mai ruwan dorawa wa gida tana bukatan albasa tana bukatan tafarnuwa tana bukatan citta tana bukatan sinadarin dandano tana bukatan gishiri tana kuma bukatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abin da za ta sa da ya yi mata kaurin miya shine doya yankan doya kamar biyar zuwa shida ya danganci yawan miyan mutanen da za su ci wannan miyan yau ba to a farko wani za ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakke sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta da ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsana shi ta hautsana shi sai ta ɗebi su sinadarin ɗanɗano sai ta barbada uwar gida idan ta hautsana tana iya dan rufe shi saboda ya samu ya dan shiga cikin nama wato ya sulala ban ya dan fara turara kama ba duk wannan bukata ne da ake yi kawai na ainihin sinadarin dandano da gishiri ya dan shiga cikin nama maimakon idan ka anta ya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka je kamar gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne mm. shi kuma nama sai ki je shi salam haka to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci za ki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya ɗaukan kanwa ko ɗan toka sai ta dan barbada a nama saboda rage karni ya dan nuna kamar minti biyar zuwa bakwai sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta zuba don uwar gida ta zuba a wannan lokacin uwar gida tana iya daukan shi ainihin gana fefenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan gorawa to uwar gida tana iya daukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bara bawo ta cire namu kusan shi ma haske gare shi kuma yana da dan wato dai duk yana da bawo kuma ana cire bawo amma a wannan eh. karan a cire har bawon eh, ya zama tsoka kawai take bukata eh. sai uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta dauko shi ainihin wancan bushe busasshen kifi da ake yankawa da zarto eh, wato stockfish ke eh. shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi uwar gida ta wanke shi dan zaki wani lokaci yana zuwa da dan kwaru kwari mm. sai ta zuba ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta ɗiba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ta bar shi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti talatin haka saboda naman ta ya laushi sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta dandana ta ji menene bai ji ba mm. Kaman sinadarin dandano da kuma ɗan gishiri akwai bukatan ƙari sai uwar gida ta kara a wannan miya ba ma bukatan mai ba ma bukatan mm. mai wanda ke jikin kayan cikin mm. da wanda yake jikin kifin ya wadata to sai uwar gida ta ɗauki doyanta. amma ban ji an yi magana su tumaturi tattasai a tarugu an nika an da an zuba ba eh saboda shi mun kira shi farar ne. to su ba sa bukatar nan. ba sa bukatar nan. da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan tun da an je ke ne dan samu wani kala to shi ainihin shi wannan attarugu eh, eh, mai ruwan dorawa ya ishe shi biyan bukata sannan ga albasa to sai uwar gida ta ɗauko doya wannan doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan namu sai ta ɗauko crayfish ɗinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doya ta nuna sai uwar gida ta matso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali mai yatsu sai ta zuba a cikin turminta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi kamar za ta yi sakwara ta ma yi sakwara ta dake shi ya yi laushi lubus sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta gugutsara kamar loma-loma mm. sai ta jajjefa a cikin wannan miya to ta maida shi inda ya fito eh, ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi ta jajjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wutan zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta eh sai ta tafi ta rika yin wargaje zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri to kar ta damu in bai kitiburbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi wato kamar yana dai fatan doya ko da bai yi kauri da farko ba in dai dan sha iska ya rage zafi zai rage to haka shi yake to wannan shine white soup ne da faran miya ne faran miya wanda zaka ga ana ci ana su da hannu eh to idan uwar gida tana so kin ga tunda kuma komai muna so mu yi shi da gayu tana iya yanka dan ganyen parsley shi ma ko na albasa ne shi ta dan dan watsa dai a ce bai ba ne kawai bayan ta zuba a kwano eh ba zalla haka kawai zai eh, wani kaga zai ga kaman fakau haka ta mm. ba shi to sai ka dan dan farbada mishi dan koran ganye haka kanana kuma kun tana ta koyi ta yi hakurin yanka dan bici bicin nan ko kuma idan ba ta sa a daukan ganye mai girman ko da na ana ne ta dan ajiye a gefe babu matsala kwalliya ne to shi hajiya shi wannan miyan da me ake cin sa eh to shi wannan miya uwar za ta iya cin shi da tuwon samovita mm-hmm. ko kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma agu mm. <laughs> dama kin ce miyan na kudanci ne ko kuma na agu to amma tun da mu hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa mm. shi ma duk za ta iya ci da shi eh. Eh. kuma akwai dama a iya sa daddawa misali eh za wani za ta iya sa daddawa to amma wani lokaci ina ba da shawara idan ka je siyan kayan idan za ka yi kirkin kudanci mm. to ka samu dan kudanci wato a daddawa ma a irin nasu irin nasu shi inyamuri yana da nashi yana da daddawan shi shi za shi gan an ɗauki kamar takaddan siminti a jikin shi suke saka ɗan kankani haka za ki ga sun ɗan saka shi a jikin takaddan siminti za su ɗauko ɗan ganye haka sai su kulla takardar to idan ka je gare su ka ce su baka daddawan su to in za da kai girki irin na kudu to ka nemi komai na kudu komai na kudu yawa an arewa wani shi ma kai na arewa haka idan za ka yi na na ba adami mm. shi ma komai ka nemi na ba adami da an sake wani abu za ki ga gaba daya miyar ta turkice ce dan idan kika je gida uh, uh, bayarbe ya miki abincin gargajiyan shi kika ci a matsayin ki na keta ba sai kin tambaye shi wani kawai da kin ka kalli abubuwan kin san me ya saka sai ki je kasuwa sai ki ce to da zaran kin bar abu guda za ki zo ki ga ɗanɗanon bai baki irin wannan nashin ba. Masu saurare abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka a nan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatarwa Zahra Aminu Fage. Sai kuma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a hutun ƙarshen mako lafiya.